Tambaya ta bakwai, yaushe babar shi ta rasu? Amsa, babar shi ta rasu ne alhali shi yana ɗan shekara shida, sai kakansa Abdulmuttalib ya rene shi.